بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن درسنا من هذا المسلم ولف الشيخ أبو بكر جابر الجزائري wani littafi wanda ya kunshi ibadoji da aƙidu da kuma ɗabi'u waɗanda ya kamata musulmi ya kwanta da su a wannan darasi wanda shi ne darasi na 30 ko ashirin na a wannan rana wata ita ce ranar goma sha ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ko wanda ya daidai da rana ashirin da shida ga watan yuliyo julai ko shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ko na'am muna fasalin miya ne ko ko ina mutu al'adabu ma kalamin lahi ta'ala ana fasalin da yake magana game da ladabi idan mutum zai yi mu'amala da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya ya kamata ya kula da ita ya kuma ya kamata ya zama ya girmama maganar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani daga cikin aƙidu waɗanda suke ingantattu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yana yin magana kuma yana magana da sauki saboda ka shi ake kiran alƙur'ani da cewa magana Allah ji, ce akwai tabani da aka samu tuntuni a kan shin Allah yana magana da harafi da sauki waɗanda suke ganin Allah baya yin magana da harafi da sauki saboda haka Allah maɗaukakin sarki maganarsa kawai magana ce kawai ta ji saboda haka wasu ma suna ganin cewa mala'ika jibrilu idan zai karɓi wahayi akwai wani waje a sama wanda yake naɗuwa kamar kaset sai zo ya ga wannan sallallahu alaihi wasallam amma ba ba magana yake yi ba wannan ita ce aƙidar a sha'ira tauhidin da muke karanta a firamare a kawa'idi na waɗannan sufofin guda bakwai daga ciki akwai alkalam masu abin da suke nufi da alkalam shine suna nufin kalamun nafsi ana zancen zuci na Allah yi malawar musulunci tun tuntuni sun yi musu raddi game da wannan aƙida ta hanyoyi da dama daga cikin hanyoyi shine lafuzza na larabci kaga Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa da wa izina da iznada rabbuka musa an itil qaumaz zalimin ka ambata lokacin da Allah ya kira annabi Musa shi ka tafi wajen mutanen na azzalimai kaga kamar yadda suke cewa malaman loga babu yadda za a yi a yi kira ba tare da sauki ba yadda za a yi kira a kira mutum ba kuma tare da sauki ba ta ya za a yi ci kaga annabi Musa lokacin da ya fito daga Madiyana ko zai koma ina zai koma misra kaga yana cikin tafiya sai ya hangi ne sai ya hangi wuta ko saboda haka sai ya ce bari ya je daidai wutan nan sai ya ce cewa ba mamaki ya samu abin jirgin a ɗaya aya kuma a jido alan nari kuda ko kuma ya gane hanya to kaga da ya je daidai wutar أبعي على يا موسى إنه أنا الله لا إنه أنا الله نعم لا إنه أنا الله العزيز الحكيم innahu ana Allahu al'azizu al'hakim ko wace sura suratul naml ko shi kuwa ta suratul daha falamma ataha inni ana rabbuka fasla ana alayka sai ta ce ta suratul ai duka a surat a wata ayar kuma nudiya ko an burika فلما قضى موسى الأجل وسار بآل آلة من جانب السور yace inni anas turaran na'am lalle atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari falamma ataha na'am Media. nu falamma ata nudiya min shafi'il wadil aymani fil buqatil mubarakati min ash-shajarati an ya musa inni inni ana allah ni ana Allah rabbul alamin na'am so dai a taƙaice duka waɗannan idan ka kalle su duka suna tabbatar da nida hmm. sannan a suratu suratul nisa ko kaga Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kallama Allah Musa taklima kaga wa kallama Allah Musa sai wasu suka fassara suka ce ma'ana wa kallama Allah musa mana allah subhanahu wata'ala ya ji shi mai ciwo da abubuwa na hikima mana ya tsaka ga jikinsa ya shi shiga mai da abubuwa na hikima haka suka fassara kallam Allah to amma matsalar shi ne takliman kaga wannan masdar ne na kalam hmm. to daga cikin abin da suke cewa shine idza ukida alfi'lu bil masdar la yahtamilu al makan idan Allah subhanahu wataala ya ce iya wa kallama Allah to zai zamanto wasu za su iya mai tawili amma in dai tun da ya kawo masdarin kalam din to shi kuma ba yadda za a yi tawili إذا أكد الفعل بالمصدر لا يحتمل المجهول kamar yanzu misali idan ka ce zahabtu wani zai iya cewa zahabtu din ta kaza amma an ka ce zahabtu ihaban ba zai taɓa ɗauka wani abu in ba tafiya ba saboda ka kawo fi'ili ka kuma kawo masgari su kusan wannan fitilar ta yi tsamari sosai a zamanin khalifa mahmud wanda ya mulki a shekara ta 198 bayan hijira zuwa ɗari biyu da goma sha takwas e ɗan haruna shi saboda haka ya dage kan cewa babban da lokacin zilanci ne afuwan ya yi ƙarfi akwai ba wannan fitinar ba ke ƙarfi a lokacin a lokacin mamun fitinar da ke ƙarfi ita kuma ita ce ta halkul ƙur'an amma ita wannan fitinar ta ashariyanci fitina ce wacce ta daɗe kuma har yanzu a waɗanda suke kan wannan su abin da suke gani shi ne kamar na ƙasu ne a danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala a cewa yana yin magana a ganin kamar yin ce Allah yana magana kamar ya yi kama da raguwa halittu alhali kuma Allah ya yi magana abubuwa da yawa waɗanda suke nuna yana magana wai ƙala rakuka lil mala'ikati inni ja'ilun a وإذ ga ربك نعم wai tsala na wata tsara rabu kafin ka ji wannan ta wannan a suratu a suratu ma'ida ka kawo mun kawo wannan wani tsara rabu kalin mala'ika ba ku da ita suratu imran ku da ta su suwatin nisa'i to kaga akwai gurare da yawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da ah, cewa yana magana إذ قال ربك للملائكة yi خالق saboda haka kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da abubuwa da yawa waɗanda suke nuna yana magana da lafazi saboda haka dai a takaice allah subhanahu wa ala yana magana magana wacce ta dace da shi galibi waɗannan sufofin waɗanda wasu suke zama musu matsala shine suna siffanta wasu ne sai su kasa bambanta tsakanin yadda za su bambanta tsakanin mahalicci da abin halitta yanzu haka ce allah yana da tsaka. wani abin da zai fara zuwa shine irin kafar dan adam to kuma abin da mutane suka manta shine hatta a halittun Allah subhanahu wa ta'ala akwai bambanci yanzu kafar dan adam ba iri ɗaya take da kafar giwa kafar giwa ba iri ɗaya take da kafar kuri ba to haka shi ma Allah subhanahu wa ta'ala dan an ce Allah yana da sifa kaza to bai kamata ka siffanta da irin jikinka ba in ka kana da irin jikinka shine za ka kawo wata matsala a tunaninka amma in kai tunani kamar yadda tsakanin halittu akwai bambanci na halitta to kuma tsakanin da yake tsakanin abin halitta da kuma wanda ya halitta a tsanin sa na wakilwa mu je ina muka tsaya na'am ok kadija a marratan نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وقد جاء مرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد خصومه الحلداء يقول يا محمد اقرأ علي القرآن فيقرأ عليه الصلاة والسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الآية ولم يفر الرسول عليه الصلاة والسلام من تلاوتها حتى يطالب الخصم الخصم الألد بإعادتها مدهوشا بجلال لفظها وقدسية معانيها مأخوذا ببيانها مجذوبا مجذوبا نعم مجذوبا بقوة تأثيرها ولم يلبث أن رفع أثرت أكبرته أثيرته أثيرته أثيرته بتسجيل بتسجيل إسرافه وتقويم شهادته وتقريره وتقريره dan kashi sosai na shiga eh, ya sanyi eh. da shi ne nike na wata kari da shahadati yi Thank you. na'am na'am wa taqrir shahadatihi bi qudsiyati kalamillah wa bi qudsiyati kalamillah wa azamatihi wahid wallahi inna lahu la halawa wa inna alayhi la dalawa wa inna wa inna hmm? wa inna a'alahu la musnis wa ma yaqulu hadha bashar so a gurin yana fada girman littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine ce wani daga cikin masu tsananin husuma da annabi sallallahu ya zo wajen shi sai ce da annabi sallallahu ya maka karatu sai annabi sallallahu ya karanta masa wannan inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan hmm. wannan suna cewa ita ce ajma'u ayatin fil qur'an ana ta tattara duk wasu manyan ɗabi'u sannan kuma ta hana duk wasu munanan ɗabi'u sai karanta musu wannan a inna Allah ya amuru bil wal ihsan Allah yana umarni da adalci da kyautatawa da kuma bawa makusanta yana hana alfasha da munkari yana kuma hana zalunci annabi sallallahu kafin ya gama har da shi wannan abokin gaban ya nemi ya maimaita ta ya kuma zama cikin damuwa ya kuma limauce saboda abin da yake ci sannan kuma yana kuma mamakin irin abin da ta ƙunsa na ma'anoni masu tsarki sannan kafin ya miƙe har sai da ya tabbatar da girman wannan alƙur'ani wani bin muhira ne idda wasu ruwan ba inna Allah amuru bil suka kawo ya karanta masa wasu wayoyin ina wasu ya karanta mai hmm? a wasu wayoyin ya karanta wani suratu fasilatin walid bin mugira shi ne mahaifin ah, khalid ko saboda haka shi walid bin mugira ya taɓa lallaba ya je saurari alkur'ani da ya dawo shi ne yake gaya wa mutanensa wannan hmm. yake gaya musu inna lahu la halawa a a tare da alkur'ani akwai halawa zaki ya ce ya ba alkur'ani wa inna alaihi la talawa wa inna asfalahu la muri wa inna alahu la mutbir wa ma yaqulu hadha bashar bayan ji ya gama ban alkur'ani da waɗannan abubuwa irin yadda saman sa yake da 'ya'yan itatuwa abubuwa waɗanda suke da amfani bayan ya gama sai da su abuja suka yaudare shi suka ce sun ji labarin yana so yana neman kuɗi ne shi yasa yake so imani da muhammad sai daga baya kuma ya zo ya canza magana ya ce in haza illa kawai bashi ya yabo alƙur'ani sannan kuma ya zo ya warware in haza illa sirrin yi ukar ya faɗi waɗannan abu a kan alƙur'ani ina fatan mun gane sai ce wali haza kana wali haza kana muslimu ziyadatan ala annahu yuhillu yuhillu halala wa yuharrimu harama wa yaltazimu bi adabi wa takhalluqu bi akhlaqi fa innahu yaltazimu yaltazimu inda tilawatihi bil adab al taliya eh, yake cewa da haka yana da kyau akan musulmai bayan kasancewa alkur'ani yana halatta halal yana haramta haram to ya kamata kuma musulmi a gan shi yana kula da ladukan alkur'ani yana kuma ɗabi'antuwa da ɗabi'unsa daga cikin waɗannan ladukan da kuma ɗabi'u shine na ɗaya awwalan an ya qara'ahu ala akalamin halat ala akmali ala akmalil halat min tahara wa istiqbal al-qibla wa julusin fi adab wa waqar eh wannan yana da muhimmanci mana in mutum zai yi karatun ya yi ɗahara har mutane da yawa yanzu ba su damu ba Shi alwala in za ka karanta alƙur'ani wannan kuma girmama alƙur'ani ne wasu iqbalul qibla wannan shi ma ladabi ne duk da ba dole bane zuru sun fi adabin wa wala ga wani yana karatun alƙur'ani yana kira duk waɗannan abubuwan da suka zo na baya bayan nan karanta alƙur'ani a waya da sauransu duka suna rage ladabi da kuma nutsuwa da ake samu a lokacin karatun alkur'ani ba za ka taɓa kwatanta mutumin da zai ɗauki alkur'ani ya riƙe shi a gaban shi yana duba mutaci ba da kuma wanda yake karanta a waya ba za ka kwatanta yana cikin karanta a waya kowar zai shigo zai yi so akwai abubuwa wato da yawa waɗanda ilimin mu da muke yi yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yake kwashe albarkar ilimin ko kuma ya zama towa mu samu ilimin yadda muke tunani ba so daga ciki akwai rashin ladabtuwa da ladabin da ya kamata a yi na ilimi zai Allah mutum a ce bai da musaci a gida sai dai karanta Qur'ani sawa yana cikin waya wani mai ya shigo ya yanki sai ina mutum zai zama wani abu a karatu su wannan yana daga cikin abubuwa gaskiya waɗanda suke da mahimmancin gaske kuma za a ga yanzu mutane saboda neman rahusa da kyarka ga wanda ma an je karanta alkur'ani ji alwala saboda kasala da na ga mutane da yawa suna yi wani zai kira sallah sai ya kira sallah ba alwala sai ya gama sai ya zo ya alwala to me ya sa ba za alwala tun da farko ba ai ya fi kamala ko ya halatta kuwa to ya fi kamala a ce in za ka kira sallah ka yi da alwala amma sai ya gama sai alwala Sai mai fa'ida haka so shi lokacin da kake karanta alkur'ani ka zauna cikin natsuwa yana daga cikin abin da zai sa ka yi tadabburin alkur'anin kuma ka fahimci alkur'anin yadda ya kamata saɓanin idan ya zamanto cewa karatun alkur'anin da kake yi ya zamanto kawai kana yin ta ne ba tare da ka sani kake faɗa ba kika mhm. an yi rattilahu wa la yi su rikin tilawati fara ya kara fi a kallin salati layal da hmm. kaulihi sallallahu alaihi man kara alkur'ana fi a kallin salati layali lam yakahu وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يقسم القرآن في كل سبع كما كان عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يقسمونه في كل عصور مرة نعم mana ba a so in kana karatun alkur'ani ka dinga sauri za ga wasu suna karatun suna haɗiya harfa musamman a sallar shari ba wanda ya dole sai mutum ya sauke alkur'ani amma za ga wasu masu masallatan sai ka ga sauri sauri sauri kawai dai babban bukata ce an yi sauka kuma wannan ba shi ne matsalolin ba saboda lokacin da mutum yake karanta alkur'ani a cikin nutsuwa shi ne zai taimaka masa da waɗanda suke bayansa ya zamanto cewa suna tadabburin abin da ake karanta amma duk lokacin da ya zamanto mutum kawai yana yin karatu ne ba tare da tattabburi ba to ba zai amfana da karatu da yawa ba da haka dai tadabburin alkur'ani da kuma a tunanin abin da yi kunsa yana da kyau shi yasa akwai gardawa da wasu za ga suna karanta ƙur'ani a rana to ba a san wannan kamar da malam ya kawo nan a rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kammala alqur'ani a ƙasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba da hadisin sai an ya rawaito shi amma hadisin yana da rauni amma abin da ya faɗa na gaba an samu daga aiki a nan sassalam shi a nan sassalam ya umarci abdullahi bin umar ya dinga karanta alkur'ani a kwana bakwai abdullahi bin masud kuma da usman bin affan da zai bin sabit su ma sun kasance suna karanta alkur'ani a kwana bakwai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam din an rawaito yana karanta alkur'ani a kwana bakwai an ce yana raba alkur'ani gida bakwai har wasu ma sun tattara wannan surorin da yake farawa da su a cikin wasu kalmomi guda biyu. Ita ba ko? ita ba balago ni ma ya kamata in manta kawai ma an tattara a kalmomi guda biyu ba wanda ya sani نعم na'am kalmomi bakwai kenan ko to fa'ul din ne kike yi sosai fatiya mimun din fa sosai ma'ida ya'ul din fa yawon wata sura na Entonces, ina ina cikin tsoron to ɗin fa kowa ba da ke tambawa ce ma ce kwarwa bawon ɗin fa sun zirawa da yi ba bawon ɗin fa na'am bani isra'il ita ba haɗu ɗin eh. ko ce ya auya bana mutsani eh, shi ne shu'ara

to su ne da yake farawa kullum fa'un suwatul fatiha nemun suwatul ma'ida ya'un suwatul yunus fa'un suwatul bani isra'ila ita suwatul isra ne suwatul shu'ara wawun wa suwatati sai kuma kafin suwatul Kala na na uku a buɗe mana ranar farko yana farawa daga fatiha da kai ƙarshen bara'a ya kai ƙarshen suratul nisa rana ta biyu daga suratul ma'ida zuwa ƙarshen bara'a rana ta uku daga suratul yunus sai ya kai zuwa ƙarshen suratu annahal rana ta gaba kuma shi ne sai ya fara daga tsohon ikra bari isra'il shi kuma sai ya zamanto zuwa ƙarshen suratul furqan yawwa sai kuma rana ta biyar shi ne daga suratul shu'ara zuwa ƙarshen suratul yasin kenan yawwa ta shi kuma daga wasafati zuwa ƙarshen suratul hujura ko sai kuma daga tsaf zuwa ƙarshe mu ثالثا أن يلتزم الخشوع عند تلاوته وأن يظهر الحزن وأن يبكي أو يتباكى إن لم يستطيع البكاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم kusuri kuma ya dinga nuna damuwa lokacin da yake karanta alkur'ani ya yi kuka ko kuma ya kuka ko ya ɗakaro kuka shi ne ma'anar yabki a wuyar tabaka saboda abin da aka rawaito alhamdulillah salam ya ce wannan alkur'ani ya soka ne cikin damuwa in ko karanta shi kuka in ba ku kukan ba ku ƙaƙar Allah ne mafi sani da gaji wannan hadisi. Shika? نعم رابعا أن يحسن صوته به لقوله صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم في قوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقوله ما ما أذن ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي لنبي يتغنى بالقرآن. أنا إلى دكتور mutum ya yi ƙoƙari wajen zayyana kira'ar da da Allah ya ba shi yana da muhimmanci amma ɗin mutum kuma ya nisanci ne gaskiya za ga wani lokacin da yawa kana bayyana karatun in ba ka fita abu kuma za ka iya fadawa cikin riya to gaskiyar lamarin in mutum da yake yi to ya kamata a ce ya nisanci abanan eh, riya a karatun shi amma yake da suna zaifa ya taɓa jan ko sallar ishani ko magarba da sauke shi ya burge shi ce wani ƙarayyar mutane sallar ya take a bayyana ba saboda yana tsoron riya ma akwai <laughs> akwai wani akwai wani wani wani wani wani makaranci da da tsakani ya ba mu labarin shi ba ma ya tsofa ya ja mutane sallar ba ba ta bayyana ba <laughs> saboda yana so su daɗin sautinsa alakula har in je mutum ya nisan siriya to gaskiya abu ne mai daɗi ya bayyana alƙur'ani da sautinsa nan sallallahu alaihi wasallam ya ji ana abu musul ashari ne yana karatu yake cewa laƙad uti ta mismaran in mazamiri ali saboda haka yana da tsananin amfani haka annabi sallallahu ya taɓa wuce salim maula abin huzaifa yana karatu a nan sallallahu ya ji daɗin karatu ya ji daɗin karatunsa kuma ya yi farci wani yana da kyau mutum ya gane cewa zayyana alkur'ani da karatu gaskiya yana da muhimmanci sosai. Na'am, shi kamala. Na'am, kawai misali. an yi sirra tilawatahu in khashiya ala nabbihi riya'an aw sum'a aw kana yushawwishu bihi ala musalli lima warada anhu sallallahu alayhi wa sallam al jahir bil qur'an kal jahir bis sadaqa wa min al ma'lum anna sadaqata tustahabbu sirratu sirriyatuha illa an yakuna lil jahari fa'ida fa'idatan maqsudatan كحمل الناس على فعلها مثلا وتلاوة القرآن كذلك أنا دي متين كما يدى مكتلا yanzu tsoron ya kai ya bayyana karatun sadin kamar yadda Allah ya ce in tubu da sadakati sanin mahiya wa in tukuwa wa tutuwa al-fuqara wa huwa khairul lakum akan sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun tasaddaqa shimalu ma suku ya mu yaminu ana mutum yi sadaka ya ɓoye ta yadda abin nan eh, hagunsa ba ta san abin da damar su tuciya ba su ka kaga ne yana da mahimmanci Allah ya ba mu da shi sadisan an yi taluhu bi tadabburin wa tafakkurin ma'a ta'azimillah wa istibar al-qalb wa istibar al وتفهم وتفهم لمعانيه وأسراره نعم mutum ya yi ƙoƙari ya karanta alƙur'ani bi ta dabbur mana yana yi yana tuna abubuwan da suka ƙunsa yana kuma halarto da zuciyarsa yana kuma ƙoƙarin gane sirrarrakan da alƙur'ani ya ƙunsa wannan gaskiya yana da mahimmanci shi ma mutum ya yi ƙoƙari wajen tuna abin da alƙur'ani ya ƙunsa saboda wannan shine babban fa'idar saukar da alkur'ani mutane su fahimci abin da yake ciki kuma su yi aiki da shi rusulan mubashirina wa na da hmm. Allah ya kuna na fi Allah ya hujjatun hmm. ba da rusul kaga wannan shine hikima da kuma dalilin da yasa aka saukar da aka saukar da alkur'ani girma hmm. don a kafa mutane hujja su aga in mutum baya fahimta to zai zamanto cewa kwata-kwata fi eh, amfana da alkur'ani fi kamata so eh, yana da matukar mahimmanci mutum ya zama yana ta dabbobi. wasu kuma ba su fahimci haka ba akwai wani lokaci da muka yi sallah a haramin na sallallahu alaihi wasallam da muka fito wani babban dan kasuwa yawancin kunan kun san shi ranar ranar abin nan a imamin da ya ja sallar hussein ali shek ne daga cikin limaman harami jikokin shek muhammad bin abdullahi ya yi ta kuka to da aka fito da mutumin ya ke cin kuma ya ta ce kuka a sallah ne sai <laughs> ce mai Allah ya tsoron Allah ne sai ki tuni sa hukuma ba ta hana shi ba na ce mai to ai su ma ba su san lokacin da kukan yake zuwa ya ce ma a in hukuma ta hana su ya su wala babban mutum ne ba iya yana yawan zuwa umara muna kuma yawan haɗuwa da shi amma wala an muka tafi bai fahimta ba an muka rabu da shi sau da aka ci kwata-kwata yana ganin me amfanin yin kuka ma an kana karatun ƙur'ani me fa'idar shi wala to kuma abin da ya bugon haushi ne da ne ta mai bayani amma wala ya jagi to abadan ya kamata hukuma ta hana su wala an gaya maka to ai ai malam ai wato jahilcin ya isa ba ka gane jahilcin ya isa yanzu ko yaron ka karami inda zai ganka kana karatun qur'ani kana kuka tambayar ka amma shi wannan fa babba ne ya yi wajen shekara cikin ma a lokacin amma ya dage a kan shi yana gani ya kamata a hana amma su ci su dena ta kimta ta su kuma amma daga cikin abin da ka faɗa ɗin ai ba su fahimci rashin fahimtar ma'anan ne tunda za ga larabawan kawai wanda suke ba su san me suke yi ba za ga an suna fahimtar suna fahimtar ma'anar qur'ani kuma wannan yana sawa su ɗau hukunci a kai wani balarawan ƙauye ya zo ya ji wani yana karanta wani aya kira surati ma'ida والسارق والسارقة zambi ma جزاء ba na kalan من Allah الله غفور رحيم haka mutumin ya karanta sai da sai balaraban kawai ya ce mata ki sake karantawa sai ya sake karantawa wasari wasari kutu kwafta wa aiki kuma barawo da barau ne a yanke hannayensu da za an jima kasa ba sakamakon abin da suka aikata ne na kalan min Allah Allah ya yi haka ne domin ya zamanto ibra ko waɗanda suke shirin yin wannan aikin ko waɗanda suka yi sai ce wallahu azizun yanzu ka karanta dai saboda inda Allah ga furon rahim ne anan da ba zai yi tani amma in ya zama azizun hakim mabuwayi to wannan zai iya yin tani to kaga shi bai san ma wata aya a ba amma dai ya san yadda aya take ba a karanta ta daidai ba yawwa so akwai rashin fahimtar da ta abin yana da kyau Allah subhanahu wa ta'ala kaddara mutum yana da dama ya iya bakin kokarin sai ga ya fahimci ko da wasu daga cikin surori ne na alkur'ani Allah ya kula inda tilawati mai fasiri na'am sabi'an Allah um, Allah ya kuna inda tilawatihi min al-ghafilin anhu al-mukhalifin al-mukhalifin la إذ إنه قد يتسبب في لأن نفسه بنفسه لأنه إن قرأ فنجعل لعنة الله على الكاذبين أو لعنة الله على الظالمين وكان كاذبا أو ظالما فإنه يكون لائنا لنفسه والرواية التالية تبين مقدار خطأ المعرضين عن كتاب الله عن كتاب الله الغافلين الغافلين عنه المتشابهين بغيره قد روي أنه جاء في التوراة أن الله تعالى يقول أما تستحيي أما تستحيي مني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبر وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه وهذا كتابي أنزلته إليك انظر كيف فصلت لك فيه من الكون وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وأرضه ثم أنت مؤرض عنه فكنت أهوان فكنت أهوان عليك فكنت أهوان عليك من بعض إخوانك يا أبي يقعد إليك بعض إخوانك بعض إخوانك فتقبل إليه بكل وجهك وتزدي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو أو أو شغل أو شغلك أو شغلك شاغل عن حديثه أو أو ما أو مأت إليه عن كفة وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض بقلبك أني afa da ja'altani a hawana indaka min ba ba'd ihwan na'am mana dai kar mutum ya zama daga cikin gafalallu ya kamata ya dinga dan fahimtar wani abu a ciki kai da Allah yace raja Allah ya tallahi ala zalimin da sauran irin waɗannan ayoyin kaga mutum yana cikin azzalimai falaja Allah ya tallahi ala kadibin da kuma la'anatullahi ala zalimin zai zama ta mutum yana cikin azzalimai ko masu ƙarya zai zama kamar ya karanta abin da ya dora wa kai shi so dai yana da alaƙa da na baya a mutum ya kokari wajen fahimtar kare shi wannan abin da aka kawo a taura a ce wacce ba a canza ta ba to yanzu ma ya fi ai ya kawo to Allah ya ce yanzu in wani ya turo ma ba ko kana tafiya ne za ka tsaya ka karanta amma littafin Allah ba karance shi ba yanzu mutum daga cikin mu za a ga kullum sai ya bi Wasu da aka yi mai tawaka da ya karanci amma wani bai taɓa karanta izu goma ba wani ma'ana alƙur'ani amma duk wasiƙun wasu afin shi sai ya bi shi ya karance su to shi ne Allah yake cewa yanzu ka sanya ni kenan ban kai wasu daga cikin uwanka muhimmanci ba to wannan ita tabbata tunda ba kowace a taura ba ce ingantacciya to zai zamanto a wannan zamanin abin ya fi ban tsoro saboda a wannan zamanin muna da mutane da yawan wanda wallah ba su taɓa karanta cikakken iri da ya mama na ƙur'ani tunda an samu yin siyasa da ba su gama iya fatiha ba iyaka na abu da iyaka na sadi to amma kaga duka duka kaga eh, duka kaga abin nan eh, za su iya abin nan karanta wasiƙun da ake turo musu da jaridun da ake so musu suna karanta haka akwai haɗari mai girma Allah ya kare mu Allah kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su dinga lura da littafin Allah yace yajtahid na'am thaminan يجتهد في أن يتصف بصفات أهله الذين wa أهل wa an وأن يتسم بسماتهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لقارئ القرآن أن يؤرف بليله بليله إذ الناس نائمون وبنهار إذ الناس مفطرون وببكائه إذ الناس يضحكون وبورئه إذ الناس يخلدون وبالصمت إذ الناس يقولون وبخشوع إذ الناس يغتالون وبحزنه إذ الناس يفرحون وقال محمد بن بن كعب كنا نعرف قارئ القرآن قارئ القرآن بصفرة لون بصفرة لون أي بشير إلى بشير إلى بشير إلى إلى إلى إلى سهاري وطول إلى سهاري وطول تهجده وقال وقال وحيد بن الورد قيل لرجل ألا تنام قال إن إن عجائب القرآن أثر أثر أثرنا النوم أثرنا النوم نعم وأنشد ذنون قولا منع القرآن بوعده ووعيده وأبيه ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجؤوا فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما فهما فهما تدل له عقاب عقاب وتخبه نعم معنى أنا san da ya mutum ya bambanta da mutane in ya karanta Alƙur'ani a ga halayen Alƙur'ani a ɗabi'unsa kamar yadda na na'isha da aka tambaye ta a nan sassalam yake shi ta ce kana kulkul qur'an ma'ana ɗabi'unsa alkur'ani haka ta ce da mutane da suka tambaye ta game da annabi sallallahu alaihi ana so idan mutum ya karanta alkur'ani a gaishe ya kaskantar da kai mai wa mutane mai kula da dokokin Allah wanda baya kikkita dokokin Allah wanda yana daga cikin abubuwa gaskiya na sufofin mutum waɗanda ya kamata kuma ya zama mai tsoron Allah akwai aliyu ɗan gidan alfubai an ce ana ce masa a wannan turul ƙoran ana wata aya aka karanta masa kawai ya mutu saboda tsoron Allah kar mutum ya zama zuciyarsa a ke kashe Allah yana cewa alam ya ne min lazina amanu an takhsha qulubuhum bi dhikrillah sai ce wala kallabi na hutun kitaba in ƙabu a gani sai ce ne fasala alaihim al'amadu fakasar kulubuhum kada su zama waɗanda suke imani kada su zama kamar waɗanda aka ba littafi a baya ga zamani mai tsawo amma kuma zuciya suke kasashiya sun makasar ba a ba'di zalika sai ya kan jihar yawa shaddu kasuwa wa shaddu kasuwa To kada mutum ya zama zuciyarsa ke karkashiya ya zama zuciyarsa tana da taushi sau da aka shi sa wannan yake cewa mana alƙur'anu bi adi wa wani mana ƙur'ani saboda abin da yake cikin sa na alƙawarin rahama da abin da yake cikin sa na narkon azaba to ya hana ma mutum ya bacci hmm. mana hana idanu su yi bacci da daddare saboda haka shine ne halata da ba ta baccin yi fahimu anil malikin azim anil malikil azim kalama sun fahimci yancan sarki ne girma fahaman ta na lahu riqabu wa taqaw fahimtar da take sa gaba daya wuya ya ci kasa kuma kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu e da yake cewa eh, ah, eh mana mutane suna dariya shi kuma yana kuka sai yake cewa mana idan mutane suna cakuɗa abubuwa na halar da haram to shi kuma a gane shi ta hanyar ɗan tseninsa in izin nasu A ganshi yana shiru-shiru idan mutane suna kukudawa bi ku in izin na ya kano in mutane suna takama shi kuma a ganshi yana jin tsoron Allah Ko wadda hujjin izin na ya furahu a ganshi yana tunanin Allah yana damuwa lokacin da mutane suke alfahari suna jin daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dace akwai mai tambaya ko guda ɗaya?

我，哎哎哎，做不准，他妈这一家一年能挣两万，两万，他妈早晚有这个资本嘛？你老说这，这玩意儿，这东西，这东西，这玩意儿，也得积累一定的资金，这不玩意儿，也，不容易的，这。 a ba shi interest a samun interest da zai biya ya je kila ya gina ko ya shagon giya a sauran so sai kasance ma'aikata suna yin wannan abu so sai wajen suke ganin duk da ba san hujjojin su da suka samu shi da wurin wajen su malamai cewa akwai lalura da suke kan mutum ya iya ta'ammuli da riba to shi ne na kuma da samun akwai shari'a ta gudu riba a nan gurin na farko za a samu ka din mm. ba wai akwai ne wanda za ka je ka kawo wani an ka an kaya za ka an sa ko kuɗin za ka an kuɗi za karba, karɓa mm. za a ba kuɗi kuma kowane kuɗi da aka ba ka an ba ka dubu dari tana da fasantin sun na interest a gari ba babu wani guri gaskiya da shari'a ta halatta shari'a ba, inda kawai riba za ta iya halatta shi ne gurin da raguwa haram suke halatta shi ne in mutum ya shiga larura larura kuma shi ne abin da za ka mutu in ba kai ba ko za ka kusanci mutuwa ba ba wani waje da aka halatta shari'a ba asali ma kamar yadda ya zo akwai lokacin da wani mutum ya ga wani ya sha giya yana a akan hanya sai ya ce in dai akwai wani abu da mutum zai saka a cikin shi wanda ya fi giya to matarsa ta daga baya sai ya tunani cewa ya kamata ya je tambayi malamai saboda haka ya je tambayi imam malik sai imam malik ya ce da gobe ya sake zuwa sai ce dawo jibi a na uku da ya dawo yace shi ya duba ƙur'ani tun daga farko har ƙarshe shi bai ga wani zunubi wanda ya kai na ba saboda ba wani zunubi da Allah ya ce in mutum bai bar shi ba a ƙur'ani ya ce ya yi da shi sai ba so a wani guri da aka halatta ya ba ba kamar ka ƙara daga eh, kuma kasancewar ah, ga wani ita conventional sai aka yi kuma islamic uh, operating ticket eh. so ina ganin tun da mutum ma ya samu sauƙi shi ne mana babu uh, ka kawai daga haka masu ja'in kaya za su baka mm. su ɗora riba su amma in dai kuɗi da kuɗi ne riba ne kuma haram ne wannan shi ne mutum ma ban shi da wani wannan kuma wallahi malam da kyar ka an shi kayan da yake da intanet baka zo wannan ayat ta yamma kullahu riba ta fada kan shi ba. Mm. sai ka ga kuɗin ko su tafi a banza ko Allah ya cefa abin wani bala'i yadda zai tafi a lalace balai shi ne so mutane gaskiya ba su da uzurarruka za a ga mukulla a cikin bala'i ko ka samu kudin Allah ya ka da wata cutar wacce za ta cinye kudin ko ka haɗu da fitanen mata a dinga zuwa asibiti masu kudin su tafi a banza <laughs> <laughs> to ta ga daga ne amma dama na kan wannan magana tsakanin da Allah malam yawanci ne ma'aikata da muke yi da su kusan ma da muke kallon abubuwa wato wannan riban ita ta sanya yawanci albashi wato bai da tafi saboda mutum ya fada cikin wani akwai malamin da za ka ganta ma abin mugun abin nan illan da ke cikin ma ya yi tsanani za a zo ne a kawo mutum a ce ai za a kawo babur kan kaza to sai a zo ba babur din za a kawo sai a kawo maka kuɗin ba da aka kawo kuɗin babur misali a ce an ba mutum sai a ba mutum naira dubu ɗari da hamsin wannan babur ta an kawo shi a dubu ɗari uku da hamsin to wannan dubu ɗari biyun fa tana nan a kan to dukkanin da aka fara cirewa ɗari da hamsin ne zai kula zai rasu a kun da yi na ɗaya kenan na biyu kuma matsala ta ƙara haifuwa saboda an fara cire wannan kuɗin shi ke nan albashin shi kuma kuma bari gaya ma wani abu ni daga cikin abubuwan da nake gaya wa mutane duk wanda zai iya to ya zaman to gwargwadon kashe kudin shi gwargwadon samun shi wala an ka saba da wannan za ka fita da zargin shi wallahi malam kar ka yadda ka ci bashi saboda iyalanka in je ba abinci bane da za a ci ko sutura ci wallahi kaci wallahi malam kaci ba shi saboda iyalanka dai me mai mushkila na farko za ka shiga cikin damuwa na biyu kuma an kamata da bashin yanzu eh, iyalai da yawa ba sa biya wallahi ba sa biya da zo ni kwamanda yin ba da yamin waya bashi uban ya ci aka ɗauki kuɗin aka ba wa babban ɗan shi aka ce je biya kawai ne kashe kuɗin bai biya shi kuma wani da aka zo aka ce ana bin baban shi ba shi cewa kawai ya samu lauyoyi mutum ne dai ko shi ya yi tafi da shi kenan don ji ba ruwan shi da wannan wani ba kabari ko ba za a yi uban rahama ba ko wani wallahi duk babu ruwan su da wannan to in ka saba gwargwadon abin da ka samu sarkin gida gwargwadon abin da ka samu ka ba iyalanka wanda babu wallahi ce hakuri za ka rayu salin halin a duniya amma da mu ka saba wallahi da mu za ka shiga cikin talauci waɗanda suka fi kowa cin bashi su ne suka fi zama cikin talauci Rayuwar rayuwarka ta zama gwamnatin da daidai kurji amma abin mamaki wani mutum wani ci bashi saboda layya wata asali allah bai wajabta ma ba ko ka ci bashi saboda kayan sallah kuma ga mata yanzu da ba su da godiya Allah da yin eh, ba assalamu to ba da wa dole ba ko kana da hali ma an ki Allah ba zai kama ka ba balle kai da kole wanda bai da hali ya je ya ya ci bashi ai duk ba ba ba za ka ci bashi saboda layya ba kuma kamar yadda nake ga muku matan yanzu da iyalai yanzu ba su da godiya Allah to yana za ka je ka ɗebo abin da bai zama dole ba kamar su hidima da shi kai ba gode ma za ba yanzu mm. karama yaran nan su zamanin malam tukur salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh